Allah muna sama muna yi maka godiya sosai domin a kaunarka da alherinka wanda ka ba mu a wannan lokaci domin mu kai ga saduwa da wurin saurare bincike da shin maganarka. Allah muna sama ko da shike muna cikin wannan yanayi na ciwon corona virus virus ko da yake a cikin a cikin nan Koriya ciwon yana ta yaduwa kuma gwamnati yana yaki game da wannan muna roƙonka ubangiji da muka farfar ka ba mu ban gaskiya da mu gaskanta da ɗaukakar ka mu gaskanta da da ikon ka wato cikin wannan yanayi ya ubangiji Allah mu kai ga ganin alherin ka kuma a cikin jikin mu a cikin ruhaniyar mu ka kai ga kasancewa tare mu kuma a wannan lokaci da bamu da dama na mu sadu da cikin jiki mu zauna tare wuri guda amma duka wannan bari ka bamu dama mu ɗaukaka ka eh, cikin wannan yanayi wannan shine darasin mu na ƙarshe cikin wannan wata inda muna ganin babila da rayuwar mu ta ban gaskiya Allah muna ma godiya domin ka ba mu dama domin mu yi wannan bincike kuma yayin da muke ci gaba da yin wannan bincike bari ta wurin ka ubangiji Allah mu samu wannan eh, fahimi na eh, fahimta taka kuma mu samu wannan eh, ilimi ka kuma mu samu wannan saduwa da kai da wannan Ah, kusantowa da matsowa tare da kai domin mu kai ga shaida maganar ka domin dukkan mutanen ka domin dukkan mutane cikin wannan duniya su kai ga sanin Yesu kuma su samu wannan albarka cikin su kai ga shiga cikin wannan haikali na Ezekiel da wurin wannan ah, tanadi da kayi na Jehovah sha muna wannan addu'a cikin sunan Yesu Kristi amen mun gode ma kowane ɗan kware don lokaci ah, ku dan bani dama in shirya wannan shi ne eh, kashinmu na huɗu kuma na karshe cikin wannan wata ci gaba da babila tarihin fansa wannan shi ne kashinmu na huɗu babila tarihin fansa kuma a yau eh, taken namu shi ne babila da haikali uh, kenan domin dan yi tuni game da abin da muka gani wanga wata da ya wuce mun yi magana kan babila da tarihin fansa dangantakar babila da tarihin fansa mun ga babila da zuri'a mun ga babila da ibrahim sannan mun ga karo na baya mun ga babila da faduwar wannan haikali mun ga babila da, da urshalima kuma a yau za mu ga kusa kan babila da wannan haikali kenan dukkan waɗannan abubuwa da muka gani suna da dangantaka wato suna cika juna kuma a yau za mu yi magana musamman eh, cikin abin da za mu gani a yau ya kamata ku gane abubuwa da dama za mu ga abubuwa da yawa da suna bayyanuwa cikin abubuwan da muka gani satin da ya gabata kuma wannan za mu ga yana duka zai kai mu zuwa gane wannan haikali na ezekiel kenan na, farko yau eh, muna yana cikin tarihi ta biyu sura 36 aya sha takwas da sha tara wato duka waɗannan mutane na na haikalin ubangiji da manya da ƙanana da dukan waɗannan uh, mutanensa ya kawo su a babila sannan suka hallaka wannan gida na, na, na ubangiji suka gina wannan haikali na isra'ila suka kone su da wuta suka hallaka dukan abubuwan da ke ciki maganar ubangiji kenan littafi mai tsarki mutane da dama lokacin da suke tunani kan littafi mai sarki lalle magana hakika magana Allah ce amma suna magana suna ganin magana ce mai ba da bege magana ce mai bayyana kaunar Allah ah, Ba da haka nan littafi mai tsarki tana da abubuwa da dama waɗanda gaskiya in ana karanta su suna da ban tsoro dangance da tarihi da take bayyana kuma waɗannan abubuwa masu ban tsoro an rubuta su ne domin mu mu kai ga gane su mu kai ga gane wannan mugunta kuma mu kai gane menene mugunta da ke shine shine tushen zunubi kuma wannan nasi namu na yau wannan muke fara da shi muna gani a nan ne wato bayani ne na wannan rushewar haikali da faɗo Urshalima kenan sarkin Babila ya hallaka Urshalima a wannan lokaci kuma a wannan wuri ana bayyana mu cewa a aya ta takwas dukkan abubuwan da ke cikin haikali a aya sha tara an doke su zuwa Babila a aya ta sha tara kuma sai ya ce wannan haikali wannan gida na ubangiji aka rushe shi wannan haikali na ubangiji aka rushe shi aka rushe wannan katanga ta urushalima urshalima wanda aka gina domin a ga an tsare wannan kasa duk komi an kone shi da wuta kenan muna gani a nan ne wannan yawaitar zunubi ne da ya faru a cikin wannan kasa ta mutanen Allah saboda bai saboda sun yi nisa da sujadar Allah yaya ne mutum ke iya kaiwa ga wannan yanayi ya muke kai ga wannan mataki kuma eh, ya wannan kuma yake muke ganin bayanan shi a cikin haikali za mu ga tarihi na haikali kuma domin mu kai ga gane haikali da tarihin fansa dole sai mun koma ga wannan haikali shine na farko shine wannan gona aidin wannan eh, wuri mai inda ya kamata mu bota mu Allah hain faduwa fara sura biyu aya eh, aya takwas sai aya na cewa ubangiji Allah kuwa ya dasa gonar a aidin wajen gabas a can ya samu tuma da ya sifanta kenan muna gani nan ne ubangiji ne ya halicci wannan wuri ya halarci wannan gona kuma ya samu kan a cikin wannan gona kuma ya ce a cikin farawa sura biyu aya sha bakwai ubangiji Allah ya ɗauki mutum ya zauna da shi cikin gonar aidin ya noma ta ya kiyaye ta wannan kenan abad kuma wannan kalma ta eh, kiyayewa shi ta ce shamar in muka dibi wayannan kalma biyu abad da shamar wato nomawa da kiyayewa muna ganin yadda suna bayyana wato waɗannan kalamai ne waɗanda an yi amfani da su domin su bayyana uh, su shada kuma ya muka san wannan saboda wannan kalma abad tana nihin a yi aiki a hidimta hidimtawa cikin yanayi na sujada muna iya ganin wannan cikin Ƙidaya Sura 8 aya 11 da Shusho Sura 24 aya 15 da Zabura Sura 2 aya 11 mu karanta eh, littafin Ƙidaya eh, littafin Ƙidaya eh, Ƙidaya Sura 8 Ƙidaya Sura kenan Haruna shine wannan priest na farko Sura 8 aya 11 kenan aya na cewa haruna kuma zai gabatar da lawiyawan a gaban ubangiji kamar hadaya ta kona ta kada ta kadawa kenan muna magana akan wannan kalma ta kiyayewa muna ganin wannan a bad kenan waɗannan abubuwa da ke cikin haikali ya kamata a kula da su ya kamata a wanke su ya kamata a share wannan haikali ya kamata a zanki wanke a zanki wanke su a zanki shashafe su kuma waɗannan abubuwa duka ana amfani da su domin ɗaukaka Allah kenan lokacin da Allah ya sa Adamu cikin gonar aidin kuma ya ce ma Adamu ya noma gonar aidin wato yana jira ne ga Adamu ya yi dukkan waɗannan abubuwa da ya kamata domin su jada ta gaskiya Joshua sura 24 aya 15 kayan su shiga wannan ƙasa ta alƙawali Joshua na ce musu ni da gidana za mu bauta ma Ubangiji sannan Joshua ya yi amfani da wannan kalma a abad a wannan wuri. Zabura Sura biyu aya sha ɗaya zan karanta, ku yabi Ubangiji da murna da ɗaukaka, kenan a nan ne zabura na cewa a ɗaukaka Allah a yi ma Allah sujada wato wannan kalma ce a abad kenan muna gani cewa tun farko tun cikin gona aidin wannan shine haika wanda shine haikali na farko kafin faduwar mutum muna ganin cewa aikin mu shine mu yi sujada mu ɗaukaka Allah wannan kalma ta abad wato shine wannan haikali na farko inda Adamu yana da aiki na priest kuma aiki domin ya kiyaye shama wannan yana nihin wato kiyayewa ko kuma tsarewa kuma kama yadda kake kiyaye wani abu eh, domin tsaro haka aka yi amfani da wannan kalma amma da tashi mai tsarki ta yi amfani da wannan kalma musamman ta kama cikin yanayi na kiyayewa ko tsarewa a farawa sura sha bakwai aya tara sura fara sura sha bakwai aya tara Allah kuma ya ce wa Ibrahim kaifa sai ka kiyaye kawalina da kai da zuri'arka a bayanka cikin dukkan tsararrakinsu kenan a nan ne Allah yana alkawari ga Ibrahim Allah yana alkawali da Ibrahim yana bashi maganarsa kuma Allah yana cewa kai da zuri'arka bayanka za ku kiyaye wannan alkawari kenan ba tare da wannan magana ba babu sujada ba tare da magana ba babu sujada kenan komi sai ya zo eh, ya dukufa zuwa wannan kalma kenan lokacin da Allah na cewa a kiyaye wannan eh, haikali kenan yana zance kan a kula da yin sujada a kula da maganarsa kenan shine abin da Allah ya kafa tun halitta duk da haka nan ya kamar da kuka sani a akwai faduwar mutum saboda faduwar mutum sai mai Allah yi Allah ya alkawari cikin fara sura uku aya sha biyar cewa tsaran mace za ta taki kan, kan macijin kenan Allah zai sabunta mutum Allah zai mayar da wannan sujada ta mutum ta ainihi sannan a ƙarshe wato za mu kai wannan wuri na har abada aljanna inda za mu yi wannan sujada ta har abada kenan haikali ya kamata wuri ne inda yake nuna mu yadda za a yi sujada ta gaskiya wato hanya ta gaskiya inda ya kamata mu yadda ya kamata mu yi ma Allah sujada wurin da ya kamata mu tai domin mu sadu da Allah ko mu zauna tare da shi sannan idan muka diba cikin wannan tarihi na fansa za mu ga cewa Allah yana nuna mu daki-daki yadda wuri na sujadarsa ya kamata ya zama a ƙayyadadde ya kamata a kafa shi Eden a koko gonar aidin shine wuri na farko na sujada amma saboda zunubin mutum da faɗuwarsa aka kore mu tun daga wannan gona aikin na yanzu dole sai an sabunta mu sabuntaka kuma bata ba ta faruwa ba ne karo ɗaya amma taurin domin nufin Allah ya tabbata Allah ya bayyana wannan wahayi so da daki daki kuma na ganin wannan cikin wurare na sujada na taurin tarihin fansa idan muka diba bayan Adamu wa muke da muna da Nuhu kuma ina ne Allah yake tare da Nuhu ya yi wannan jirgi wannan jirgi tamkar eh, eh, rancewa ce da Allah ya cewa zai halaka duniya kuma Nuhu da iyalin shi suka shiga ciki domin kada su su mutu muna samun wannan a cikin fara sura bakwai aya bayan Nuhu Nuhu sai wa sai Ibrahim kakane kuma eh, wannan wuri na sujada yake bayyanuwa lokacin Ibrahim Allah ya kira shi daga gidan uban shi wannan ƙasa ta ta Ur ta Kaldiyawa daga Babila sannan Ibrahim ya je ya zauna cikin alfarwa eh, da ruhuna ina Ibrahim ya tafi duk inda Ibrahim ya tafi sai ya buga ruhuna ya bukoki ya shiga karkashi bari mu karanta farawa sura 12 aya 8 farawa sura 12 aya aya 8 eh, ya eh, za ku ɗa daga nan zuwa dutsen da yake gabacin betel ya kafa alfarwarsa betel tana yamma ai tana gabas a nan ya yi ya gina wa ubangiji bagadi. kenan muna ganin rayuwar farin gaskiya dan ta ibrahim ba wai nan bai ba samu a kasar da aka mishi alkawari ba tukuna amma muka diba a cikin ibrahim sura sha ya aya ɗaya aya tara muna ganin cewa wato da shi da 'ya'yan shi wato ishaku da yakubu sun zanna cikin wannan alfarwa domin su jira wannan cika alkawali kuma ta wurin yin wannan bagadi bagadi ibrahim ya bayyana rayuwar shi ta sujada lokacin musa kamar da muka sani kuma yakubu wato isra'ila da 'ya'yan shi sun je ƙasar masar saboda akwai yunwa isu ne ya kai su ga shiga wannan kasa suka yawaita suka yawa cikin kasai sannan muna ganin cewa mutane kusan miliyan biyu waɗanda suna shirye domin su shiga wannan ƙasa da Allah ya alkawarta musu kuma domin Allah ya kai ga bayyana kanshi domin ya kai ga bayyana su tare da shi sai ya ce musu ya musu umarni su gina alfarwa kenan muka diba fitowa sura 25 fitowa sura 25 aya 8 na cewa bari su, su gina mini haikali domin in zamna a cikinsu. Sannan a cikin aya ta tara Allah ya bayyana musu yadda za su buga wannan alfarwa domin su gina ta dangance da yadda yake so. Kenan domin mutanen Allah nan ne suna a shirye domin su shiga ƙasa alƙawari sai Allah ya ba su wannan bishara ta eh, ta gini wato ta wurin eh, alfarwa wannan haikali na alfarwa da eh, aikin firist mutane su shirya domin su zo a gaban Allah su yi masu sujada amma abu mai mahimmanci game da alfarwa a nan ne wato bukka ce ba wuri wani ginan ne kuma ya faru lokacin da dauda ya samu wannan alkawari cikin sama'ila ta biyu sura bakwai dauda ya so ya gina ubangiji haikali saboda ni saboda ya ga cewa kasancewar Allah ana ana ana ganin ta ne kaɗai cikin haikali amma da yake Allah ya ga cewa wanda mutumin yaƙi ne ya kashe kashe da yawa sai ce ba kai za ka gina mana haikalin ba ɗan ka salama ne za a yi wannan bari mu karanta cikin eh, tarihi sura biyu aya shidda tarihi sura biyu aya shidda wato kenan sura shidda aya biyu Eh, yanzu kuwa na gina maka ƙasaitaccen eh, ɗaki na gina maka wuri da za ka zauna har abada eh, muna gani a nan ne wuri ne inda aka, gina wannan haikali sannan bayan an gina wannan haikalin nan mai salmon ke waɗi salmon yake cewa ubangiji na gina maka ƙasaitaccen wuri domin ka zauna har abada kenan wannan wuri adamu ya kasa an kore shi kuma daga wannan gona ta aidin ɗaukakar Allah ta ta ta rabu da shi ta wurin Nuhu eh, Ibrahim Ishaku da Yakubu har zuwa eh, Musa Allah ya nema ya mayar da wannan hulɗa ya mayar da wannan da wannan kasancewa tashi da mutanen shi a ƙarshe bayan dukkan waɗannan abubuwa da suka faru tun lokacin faɗuwa Adamu har zuwa Solomon wanda yake wanda ma'anar sunan shi sai salama a cikin wannan birni na Urushalima wato tushen salama Allah haikalin haikalin Allah an gina shi kenan har zuwa a yau mun yi eh, maimaici kan abubuwan da muka gani duka uku da suka wuce a yau kuma za mu ga eh, tarihi sura tarihi ta biyu sura bakwai aya sha tara sura bakwai aya sha tara zuwa ashirin da biyu sai yake cewa amma idan ka juya ka bar dokokina da umarni na waɗanda na sa a gabanka har ka shiga bautar gumaka kana musu sujada to sai in tumɓuke ka daga ƙasa daga ƙasa ta wadda na ba na baka wannan haikali kuma wanda na riga na keɓe domin sunana mun yi tunani kan farawa mun gani a nan ne a cikin fara sura biyu Allah ya gina koko Allah ya halarci gona aini kuma ya samu tun ciki sai ya ce wa mutumin za ka noma ta wato bar kuma za ka kiyaye shama kenan kenan ya kamata ka yi ya kamata ka yi sujada ka yi ayyukan sujada kuma ka kiyaye wannan magana ta Allah ka tsare wannan magana ta Allah kenan bayan an gina wannan haikali ne Allah ya ce Allah ya ce in ka kasa in kun kasa ba ku rike ba kai ga rike magana ta ba kai ga rike eh, dokoki dokoki na kuka shuka bota musu alloli kenan in kuka in ba ku abad kuka a kuka yi aba daga wasu alloli Allah ya ce zan hidda ku daga wannan ƙasa zan cire ku daga wannan kasa wannan haikali wannan gida kuma za a rushe shi ba ku gane ba ku gane dangantaka da gona da anan ne an gona an kafa wannan gona Adamu ya kamata ya Allah su shada da nan wurin kuma ya kiyaye magana sai ya kasa ga yin wannan kenan sai aka hitta shi daga wannan gona aka kore shi Allah ya yi amfani da wannan misali domin a gina wannan haikali kuma domin ya kafa dangantaka shi tsakanin shi da mutane da kasancewa shi tare da mutane kenan ku kiyaye magana ta ku yi mini sujada amma in ba ku yi haka nan ba zan cire ku daga wannan ƙasa in kore ku sannan eh, cikin wannan aya sauran aya mutane za su shiga mamaki za su yi kuka sosai saboda wannan abu da ubangiji za yi sannan ubangiji zai ce musu saboda sun yi nisa da ubangiji a ubangiji allah kakanninsu sun bauta musu alloli saboda shi ne wannan wa'ala wannan na ana ta hau kansu kenan in muka dibi wannan yanayi na duniya akwai masana da dama masu neman eh, asiran cikin ƙasa da suka je ƙasa masu suka yi bincike inda suka yi bincike ina ne wannan haikali yake ina ne waɗannan wurare duka masu muhimmanci na wannan wuri sai suka fara da cikin sanin suna su na mutuntaka ba suka cewa babu wuri bai kan ba ta yiwa ne a ce yadda wannan haikali aka faɗe shi cikin littafi mai tsarki ya kasance a wannan wuri sai suka ce to tun da yanzu mun zo ga wurin kenan ba mu ga haza ba kenan littafi mai tsarki bai bayyana abu a gaskiya ba amma wannan shine masu ilimin duniya ke faɗi amma in muka diba cikin wannan sura ta mu tarihi ta biyu sura bakwai aya sha tara zuwa ashirin da biyu tana cewa ‘yan mutanen Allah ba su yi ma Allah su shada da kyau in sun nisa in sun kare dokokin su ne Allah zai yi Allah zai kore su Allah zai kore su Allah zai hallaka su zai hallaka ginin zai cire su zai tumbuke su sai mu yake cewa kuma duk wanda ya shigo wannan wuri za a ce saboda mai ubangiji ya yi wannan ga wannan ya yi wannan a cikin wannan ƙasa kenan Allah ya ce za ya zama kamar ba a taɓa gina wani abu a wannan wuri ba kenan abin da muke gani a yau abin da waɗannan manema asiran ƙasa da suke zuwa suna bincike cikin ƙasa suna cewa ba ta yiwa a ce wanga wuri an gina haikali wannan cikar maganar Allah ce saboda wato shaida ce mai bayyana wannan halaka ko rushewa ta wannan haikali da ubangiji Allah ya magana a cikin maganar maganarsa kenan ɗaukakar Allah ta rabu da wannan haikali sannan Ezekiel ya yi magana kan wannan ya shaida wannan a cikin Ezekiel sura bakwai Ezekiel sura bakwai eh, sun mai da wannan haikali wato sun yi uh, abubuwan bauta a ciki uh, kenan saboda wannan ubangiji ya ce Ezekiel ya ƙara buga kusa kan wannan ciki yana karfafa ku karanta Ezekiel sura takwas ko eh, samu lokaci domin kai ga ba ba rubuta shi nan ne ba amma ubangiji na cewa dukkan waɗannan gumaka sun sa su a cikin gidan shi sun sa shi a cikin haikalin shi kuma sun bauta musu alloli cikin wurin da ya kamata su bauta ma Allah shi kadai in muka ci gaba ya Allah sai ya ce zan bada ku a cikin hannuwa na eh, na magabta zan ba da su eh, ganima ga baki da eh, ƙwazo eh, ga mugayen mutanen ƙasa. kenan mai magana take cewa nan ne magana tana cewa wa'annan babila ta shigo cikin wannan ƙasa da suka shigo Urushalima sai suka sace duka waannan ah, abubuwa masu tamani na cikin ah, haikalin Allah kenan duka waɗannan abu da Allah ya faɗi sun cika muka diba Ezekiel sura goma aya sha takwas tana cewa sai ɗaukakar Allah ta rabu ah, da wannan haikali kenan nan ne Ezekiel na cewa idan ne wannan yana bayyana cewa wannan ɗaukaka ta Allah ta rabu da wannan haikali kuma lokacin da ɗaukakar Allah take rabuwa da wannan haikali kenan babu Babu wani hankalin bai da wani tamani. Lokacin da aka yi wannan alfarwa, aka gina wannan alfarwa, Allah ya kasance wurin kuma mutane sun ga ɗaukaka Allah. Lokacin da aka gina wannan haikali sun furta cewa wannan wuri na ɗaukaka Allah ne, kuma Allah ya shigo ɗaukaka shi ta cika wurin. Amma saboda sun kasa sun bo wasu alloli ɗaukakar Allah ta rabu da wannan wuri. Ezekiel ya ga wannan, kuma ya shaida wannan, ya furta wannan. kuma ya ce ku rabu da wannan bautan gumaka ku rabu da wannan gumaka cikin wannan haikalin Allah kuna kuna haikala kuna hallaka haikalin Allah kina wannan haikali an hallaka shi Ezekiel sura 33 aya 21 wato wannan a wannan shekara ta sha biyu na wannan gudun hijira a kwana na goma na wannan wata wato na gudun hijira na 'ya'yan isra'ila sai isiri eh, ezekiel ya ce suka zo wajena eh, suka ce an ɗauke birnin kenan eh, bayan da aka hallaka haikalin muna ganin wani aiki da ya faru a nan Ezekiel sura 33 aya 32 aya 22 yake cewa yanzu hannun ubangiji ya kasance tare da ni kuma ya bude bakina a lokacin a wajejen sahi domin bakina ya buɗe kuma na zama ba mutum wanda bai da magana ba kenan muka ɗauka sura 33 sura 34 na ezekiel abinda ezekiel ke furɗi a nan ya ya bambanta da abin da ya waɗi tun zuwa tun abin da ya wuce baya ezekiel duk lokacin baya ya yi magana kan hukumci ya yi annabci kan yadda allah zai hukumta mutane zai aiko la'ana zai aiko annoba kuma wannan ya faru an hallaka haikalin amma bayan wannan lokacin da mutanen allah suka kaskantu suka kai cikin wuri inda sun kaskanta sun ce cikin tunanin suna suna ganin Allah zai kasance tare da su kuma zai kiyaye su zai kare wannan haikali lalle a wannan lokaci suna da mugayen tunani na game da haikalin Allah kuma ga yadda ya kama su yi ma Allah su jada amma ta wurin wannan rushe wannan haikali mutane suka gane cewa kai wannan haikali ke ya zama gumki gare su kenan yanzu sun zo ga ganewa cewa an rushe wannan sani da suke da na Allah sai yanzu Ezekiel bai eh, ya bar riƙe rufe bakin shi yanzu sai ya ce ya kamata mutane su kai ga gane wannan kenan Ezekiel ya fara magana kenan eh, abu na biyu wato mayar da wannan haikali Ezekiel sura talatin da hudu aya sha ɗaya a nan ne ya eh, muna ganin eh, muna gani mayarwa ta farko shine wannan mayarwa ta makiyayi muna ganin dukkan annabawan da suka wuce sun eh, kai mutane sama hanya mara kyau dukkan sarakunan da suka wuce dukkan makiyaya sun kai mutane ga hanya mara kyau sai Allah ya ce zan hallaka wa'annan makiyaya sura sha ɗaya ni ubangiji Allah na ce ni kaina zan nemi tumakina kenan yadda makiyayi ke kula da dabbobin shi kamar yadda makiyayi yakan nemo tumakinsa da suka watse daga cikin garkensa haka zan nemi tumakina zan cece su daga dukkan wuraren da aka watsa su a ranar eh, zigazigai da bakin duniya kenan lokacin da aka hallaka wannan eh, haikali mutanen Allah aka watsa su tamkar tumaki suka wawwace yanzu ubangiji ya ce to ni da kaina ne yanzu zan yan tas da su in tattara su yanzu ku tuna ubangiji ya faɗi cikin maganar shi cewa in ku ba ku biyayya da ni ba in ba ku biyayya ba ku yi mun su shada ba in ba ku rike dokoki na zan hidda ku daga wannan ƙasa zan kore ku amma ku diba abin da yake hujja a cikin Ezekiel sura 34 aya 39 aya 29 yace zan ba su gonaki masu dausayi don ku tuna ubangiji ya shirka gona ya kafa gona kuma yanzu yana cewa a wannan wuri kenan zan ba su gonaki masu dausayi don kada yunwa ta ƙara far musu a ƙasar kada kuma su ƙara shan zargi wurin sauran al'umma kenan lokacin da a can lokacin da in wata ƙasa ta ci wata ƙasa da yaƙi cikin tunansu shine wannan sarkin wannan sarkin da ya ci wannan ƙasa da yaƙi wato shi ke zama sarki kan waɗannan ƙasashe kenan gare su tamkar wata eh, wani eh, shaida ce cewa kai in an ci isra'ila da yaƙi kuma aka hallaka wannan eh, aka hallaka wannan haikali kenan sauran al'ummai za su ce eh saboda saboda allah ko bai da ƙarfi ne aka rushe wannan ƙasa taku ko ko saboda allah ko ya rabu da ku kuma a cikin tunanin waɗannan al'ummai haka ne amma ɗaukaka shi dan dai ta rabu da wannan eh, haikali muka ɗauke shi cikin eh, tunaninmu na, na, addini wato ya zama zagi ga 'ya'yan isra'ila ga wannan lokaci amma allah ya ce musu za sake shirka ku Kun ba za ku sake fama da yunwa ba ko kuma zagi ce ba za ku zama eh, ba za ku fama da yunwa ba ko kishirwa kenan babu eh, ya ba su gona mai tausayi ku tuna kenan da gona ta aidin wannan gona wadda aka kori Adamu daga ciki Allah ya ce to a yanzu zai sake shuka wanda zai sake sa wa'annan mutane cikin gona mai tausayi ba za su yi fama da yunwa ba kenan za su ci amfanin gonaki na waɗannan itace Allah ya yi alƙawarin cewa a wannan lokaci ya yi alƙawarin, wato wannan alƙawarin na salama na har abada Ezekiel Sura 37 aya 24 da 28 zuwa takwas, bari mu sake karantawa bawa na dauda zai sarauce ku dukansu za su eh, sami shugaba guda za su bi ka'idodin eh, su kiyaye na za su zauna a ƙasar da kakanninsu suka zauna waɗanda na ba bawa na yakubu su da 'ya'yansu da shikokin 'ya'yansu za su zauna a can bawansu bawa na dauda kowa zai sarauce su zan kulla eh, madawamin alkawarin salama da su zan sa musu albarka in yawaita su zan kafa haikali na tsakiyar su har abada wurin zama na zai kasance a tsakiyar su zan zama Allah su su zama su kuma su zama mutane na sa'annan al'ummai za su sani ni ne Allah ni ne na tsarkake Isra'ila yadda sa'ada na kafa na kafa haikali na a tsakiyar su har abada kenan in muka ne wannan alƙawala na na har abada na salama ta har abada da Allah ya yi wato shine ke bayyana ah, cikar Eh, wannan ceto ko kuma wannan eh, salama cikin tsohon alkawali mun ga cikar duka alkawalai da Allah ya tun cikin farawa wato Allah yana mayar da wayannan alkawali Allah yana mayar da wayannan makiya yana mayar da sarakuna Allah yana mayar da Eh, tausayin wannan ƙasa yana mayar da wannan haikali nashi yana mayar da wannan kasancewa tashi cikin musalanci da wannan hulɗa tashi da mutanensa kuma muna ganin a cikin dukkan wannan wato bayyanuwar Yesu Kiristi ne wanda zai yi wannan aiki Yesu wanda ya zo a matsayin shi na Emmanuel Allah tare da mu domin wannan duniya da wannan alƙawali wato na sabuntaka da wannan tarihi na fansa ya zama ya cika kenan akwai wannan eh, wato hutawa akwai mayarwa in muka je mata sura ɗaya aya sha ɗaya da mata sura ɗaya aya sha biyu josaiya wato eh, ya zama uba ga jokum kuma lokacin eh, wannan eh, babila shekonaya lokacin da aka kai su babila ya zama uba ga shantiya shantiya kuma ya zama uba ga zebu babel kenan muka ɗauka mata kuma sura ɗaya aya sha bakwai tana kawo eh, ƙarshe wanda tana bayyana rushewar eh, Isra'ila sannan mata sura ɗaya kuma aya sha biyu ta fara da wannan eh, kashi na uku wadda take bayyana dawowarsu a urushalima da sake gina wannan eh, haikali idan muka dubi wannan haikali kuma za mu ga yadda allah da kanshi ya raba wannan tsara ya raba wannan zuri'a daga ibrahim har zuwa dauda wato tsara sha bakwai daga dauda zuwa wannan eh, zuwa bauta babila zuri'a sha uku daga babila zuwa sha zuwa yesu kristi zuri'a sha hudu kenan daga wan cikin waɗannan eh, kaho alkawali da kaho sarki da zuwa eh, bauta da zuwan yesu tsara sha hudu sha hudu sha hudu ke da a koyana kenan a ƙarshe muna gani eh, haka ne bayyanuwa haka ne aka bayyana tarihin fansa abu mai kyau ko yadda aka tsara wannan tarihi na fansa to yanzu wani abu ne wani abubuwa ne cikin wannan haka ne muke gani da kuma wannan sabuntaka wannan wato ana 'yan tas da yan tas da yan kaso mun ga wannan shekoniya wato shine ke fara wannan wannan zuri'a ta ta ta ta uku ni magana Allah ke cewa game da shekonaya sarakuna ta biyu sura 25 aya 27 wato meroda wato sarkin babila ya saki shekonaya eh, shekonaya shi kuma ya eh, ya sake yanayin shi yanzu shi ba eh, ba dan kaso bane ba kenan duk lokacinsa aya ta cikin aya ta talatin kenan eh, cikin dukkan lokacin rayuwarsa bari mu yi tunani kan wannan in mu an ‘yantas da mu ‘yantaswa ta ruhaniya to wa muke nema Allah sarkinmu kuma Allah yana jin mu kuma maganarsa tana zama biredi tana zama gurasar rai gare mu kowane rana lokacin da muke furta Ubangiji muna cewa cikin addu'a ka ba mu abincin yini in muka komo cikin tarihi eh, Ezra sura uku aya takwas wato a zuwa na biyu na ubangiji a urshalima jerubabel dan shaftiya da jeshua dan juwazadak da ɗan uwansa firistoci da leviyawa sun zo daga bauta a urshalima kuma domin su yi aiki domin su jagoranci wannan aiki na haikalin ubangiji a wannan lokaci mai muke gani muna ganin cewa jerubabel kamar da muka sani jerubabel wato shi ne wannan tsara ko kuma zuri'a ta uku daga Jehoiakim Jehonaya Jerubabel kenan Jerubabel wannan ɗana Shaltiya ya zo da wa ya zo da Joshua wannan ɗana na Jezodak ya zo da sauran firistoci da sauran leviyawa sai suka yi mi sai suka fara aiki kuma suka suka ce wa'annan leviyawa su ne za su kula da wannan aiki na gina haikalin ubangiji kenan wannan wuri sujada an mayar da shi wannan sujada wannan yanayi irin yadda ake sujada an mayar da shi kenan priest firistoci an mayar da su sannan muna gani a nan ne taurin wannan sake gina wannan haikali cewa zerubabel wato uh, wanda wanda ma'anar sunan ne ɗa na babila ko da yake an aihe shi a babila ko da yake an aihe shi cikin bauta yanzu an tas da shi kuma yanzu shi ne mai sabuntawa taurin mai taurin sujada kuma wannan muna ganin shi taurin haikali kuma wannan yana kai mu a ƙarshe cewa yesu shi shine entaswan lukka sura hudu aya mun gan shi wancan sati Luka Sura sha hudu ruhun Ubangiji yana sama na saboda ya da keɓe ni domin in shaida maganarsa ga mutane ya aika ni domin in entas da mutane wanda ke a kurkuku kuma in ba da gani ga makahi in entas da waɗanda ake tsananta ma kuma in shaida shekara ta alheri ta Ubangiji kenan Yesu ya shaida wannan magana a cikin Luka kuma Sura 4 aya 1 eh, aya 21 yake cewa eh, yau nasin ya cika a kunnan kuka giwa magana mai ma'ana kuma shi ne wannan salama daga wannan 'yan tasowa daga wannan eh, babi da ta ruhaniya ruya ta wani sura 18 aya sai ya yi kuwa da babban murya cewa wannan babila babban babila ta faɗi saboda ta zama wuri inda mugayen ruhohi suke kuma eh, wuri inda mugayen tsuntsaye suke a cikin kuma ruya ta yawa na sura 18 aya 4 zuwa biyar. tana cewa babila ita ce kaso mu ta ruhaniya wadda ya kamata a 'yantas da mu daga ita wahayin yahaya kenan Sura sha takwas na shimbirya kuma daga sama tana cewa ku mutane na ku fito daga wannan ƙasa kenan eh, ku fito daga cikin daga cikinta eh, ya ku ta kada zunuban zunubanta su shafe ku kenan eh, muna ganin cewa a nan Yesu yana cewa yi Allah ya aiko ni domin in entas da waɗanda ke ɗaure domin in entas da waɗanda ake kuntata ma ƙaƙa ana kuntata musu taurin wannan zunubi wannan babila ta ruhaniya sannan kuma na gani a cikin wannan ruya ta yohana sura takwas an kira mu an yi domin yanzu mu ba ba ba an bane wannan murya da ke hitowa daga sama ta entas da mu abin abin ban mamaki kenan a ƙarshe muna iya cewa yesu shine haikalinmu bayan Eh, an hiddo mu daga wannan babila ta a cikin eh, eh, wayan yaya sura sha takwas zai waru magana Allah ta ce sai na kuma shi wata murya mai ƙara daga kursi tana cewa kunga mazaunin Allah na tare da mutane a aya ta goma a aya a aya ta goma yana cewa sai ya ɗauke ni ruhu eh, yana iza ni ya kai ni wannan babban duce mai tsawo ya nuna mini eh, tsarkakken birnin urshalima yana saukowa daga sama daga wurin allah kenan wannan shine birni mai tsarki wanda Yahaya ya gani wannan eh, wahayi da aka bayyana mishi kan abin da zai faru eh, Allah ya ɗauke shi cikin ruhu kamar Ezekiel da aka ɗauke shi cikin ruhu domin a gwada mishi wannan haikali kan babban duci Yahaya ma aka ɗauke shi cikin ruhu ya ɗauke shi ya kai sama wannan babban duci ya gwada mishi wannan haikali mai sarki ya ga ɗaukakar Allah kenan ɗaukakar Allah an mayar da ita ko yake waɗi sura eh, a cikin 22 yake cewa ban kuwa ga wani haikali a birnin ba domin haikalin ubangiji allah maɗaukaki ne da kuma ɗan rago kenan wannan haikali na gaskiya wanda zai mayar da mu zai wurin da za mu iya ɗaukaka allah shine yesu Kirista da kansa yesu lalle ya mutu kuma an binne shi ya tashi daga matattu kenan wannan haikali na jikin shi an an hallaka shi kuma an mayar da shi kenan ya aya sura biyu aya sha tara yesu ya ce ku hallaka wannan ku rushe wannan haikali kuma a cikin kwana uku zan tayar da shi amma a nan yana a cikin aya ta 21-22 yana magana kan jikin shi kenan lokacin da ya tashi daga matattu almajiran suka tana da cewa ya faɗi wannan suka gaskanta da magana kuma da maganar da Yesu ya faɗa musu. Eh, kenan Yesu shi ne haikalinmu na gaskiya ta wurin mutuwar Yesu da tashin sa wato mu da ke matattu da yanzu mun zama rayayyu sannan muna ganin cewa Yesu wanda shi ne eh, Kristi ya zama wanda ke cika wannan magana ta Jehova shi yana cika wannan Jehova ta Shama Ezekiel Sura 48 aya 35 wannan Jehovah Shama Ubangiji yana nan Shama yana nihin Ubangiji yana wancan wurin kenan muna nan Ubangiji yana can kenan ya kamata mu je can shine Shama ke nihi kenan Jehovah Shama shine muna buƙatar mu tafi ga Ubangiji kuma a wannan kwanaki na ƙarshe yana bayyanuwa ta wurin eh, sabuntaka ta salunikawa ta ɗaya sura hudu aya sha shida da sha bakwai gama ubangiji da kansa zai eh, zai sauko daga sama da kira mai ƙarfi da murya babba eh, babban mala'ika da kuma busa ƙaho eh, sa'an nan sai mu da mu da muka wanzu muke a raye za a ɗauke mu tare da su a cikin gashimare me yake nihi kenan lokacin da lokacin da aka fiyauce mu muka je a sama domin mu zamna tare da su wajen ubangiji kenan lokacin da muke a wannan cikin wannan duniya lokaci na zuwa inda za mu je wannan wuri inda ubangiji yake wannan shine jehova shama kenan mu duka za mu kasance tare da ubangiji shine wannan magana Emmanuel kenan kenan a ƙarshe na wannan littafi na sha ɗaya Jehova Shama shine wannan cika alƙawalin ubangiji kamar yadda Emmanuel Allah tare da mu ke cika wannan alƙawali da Allah cewa za mu kasance tare da Allah kaso na biyu kenan ta wurin wannan sabuntaka za mu je inda ubangiji yake Jehova Shama yana can kenan ya kamata mu ƙarfafa junanmu da waɗannan maganganu. ‘Yan uwana maza da mata kowannenmu mu da ke ƙaunar da ke ƙaunar Ubangiji kuma da yake so ya kasance tare da mu wanda yake son maganar Allah wanda dukkan wanda ke jiran wannan cikar wannan sabuntaka yana jiran wannan cika ta Shehova Shama yana jiran shiga cikin wannan haikali na Ezekiel haikali wanda na Ezekiel wato ta haikali na ƙarshe domin ya kai ga ganin wannan ɗaukaka ta Allah da aka mayar bari mu ya zamanto wannan addu'a mu kuma ta wurin binciken wannan magana ta wurin shaida wannan bishara ta tarihin fansa ta wurin Yesu Kiristi bari mu samu Jehova Shama ya cika ta wurin wannan magana kuma wannan shine begena da da addu'a ta kowannen mu zai diba zai diba zuwa sama wato wannan haikali na ruhaniya wanda yake Yesu kuma mu zamna a cikin wannan haikali kuma wannan magana da take Yesu shi da kanshi ta kasance tare da mu kuma mu kasance tare da Ubangiji kuma mu samu karfafawa. Eh, Ah, bari mu ƙara ah, wannan shine ke kawo ƙarshe koyarwar mu game da babila mun ga yadda babila ah, aka yi magana ta cikin tarihin fansa da take da dangantaka da tarihin fansa mun ga da ibrahim da wannan birni na urshalima da wannan haikali da mu a yau domin a 'yantas da mu bari mu zama 'yantattu mu zama 'yantattu mu shaida 'yantattu mu furta 'yantaswa daga wannan haikali eh, ko daga wannan birni na eh, babila wanda ke duniyar zunubi ta yau don mu kai ka shiga cikin mulkin Allah bari mu kare da addu'a eh, Allah mu na sama mun gode maka sosai domin ka ba mu wannan lokaci domin mu gane sosai cewa ka kira mu daga wannan da ta ruhaniya kamar yadda ka kira ibrahim daga urta kaldiyawa kamar yadda mutanen ka lokacin da suka ɗauke su cikin bauta da suka dawo wannan ƙasa kuma suka gina wannan haikali naka bari mu ma ubangiji allah cikin wannan tarihi na fansa cikin ruhaniya mu gudu daga wannan babila mu hito daga wannan kaso tamu domin mu zama cikin wannan uh, littafin rai kuma mu zama cikin waɗannan wanda za su uh, gashi wannan haikali naka kuma su gashi wannan alkawari naka ta wurin Yesu Kiristi bari ya ubangiji Allah ka taimake mu yana za dubawa ga Yesu mu dibi Yesu kaɗai, kuma mu hidimta maka cikin ruhu da cikin gaskiya kamar yadda Yesu ya 'yantas da waɗannan mutane da ke cikin kurkuku wurin baya ubangiji Allah mu shaida yan tasuwa ta wurin tarihin fansa ga wanda mutane ke cikin kurkuku kuma mu da mu koma cikin wannan babila amma mu koma cikin wannan haikali eh, naka bari mu riƙe wannan alƙawali na Jehovah Shama mu riƙe wannan albarka ubangiji Allah ta sabuntaka kuma ta wurin wannan mu kai ga sanin ka mu kai ga sanin cewa kuma kana tare da mu mun gode maka a cikin sunan Yesu amen